بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna daɗa miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala godiyarmu makaɗaici mai ringaye wanda ya ƙaddara mana haɗuwa a cikin wannan masallaci kamar kullum don shauraron tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan muna gode masa akan wannan baiwa muna daɗa roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa yau muna kwanaki goma sha hudu ga watan ramadan hijira tana da shekaru 1438 wannan shine majalisinmu na goma sha biyu a cikin wannan masallaci don haka muke roƙon Allah ya datar da mu a sauran kwanaki da suka rage mu ribace su cikin yi wa Allah ɗa'a. Allah ya arzuta mu da ikilasi ma'ana yi don Allah. Allah ya sa mu cikin bayan sayar yardaddu. To, a darasin da ya gabata mun kwana a ƙarshen suratu sajada a aya ta ƙarshe, yau za mu tashi a farkon suratul ahzab aya ta farko. wannan sura suratul ahzabi madaniya ce ta sauka a madina bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kaura daga makka aka saukar da ita ta kunshi hukunce-hukunce da dama ta kuma rusa al'adu da dama ta ainihin warɓar da al'adu na jahiliya ta tabbatar da shari'a islamiyya sannan kamar yadda kabu yake cewa a cikin wannan sura ne aka ainihin samu wata ayar da da ana karanta ta daga baya kuma aka zo aka soke karatunta amma aka tabbatar da hukunci da ita ya ce walaƙada ƙara'ana fi ha tabbas mun karanta a cikin wannan sura wannan ayar ashaiku wa shekhatu idza zana ya farji farjimuhuma albatta Na kala min Allah wallahu azizun hakim da tana cikin suratul azab sai Allah subhanahu wa ta'ala ya cire karatunta ya bar hukuncinta ita ce ayar da ta tabbatar da dattijo da dattijuwa idan aka same su sun yi zina to a jefe su har mutuwa na kala min Allah hukuba ce daga Allah wallahu azizun Allah mabuwayi ne hakimun jari a cikin hukuncinsa to ayar hukuncinta yana nan aiki da ita yana nan karatunta aka goge ba za ka kawo ta yanzu cikin suratul ahzabi ka sa ka ce za ka karanta ba e, Allah yamhullahu ma ya sha'u wa yusbit Allah yana shafi abin da ya so wa yusbit yana kuma iya tabbatar da abin da ya so ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha wannan duka Allah ne yake yin abin da ya so fa'alul lima Allah ubangiji ya datar da mu sura ce wanda take cike da ainihin tsentseni kuma sura ce wanda bata cirewa kowa kai ba wa'azinta ya shafi sama sai ya gangaro ƙasa don da aka fara da wanda ya fi kowa tsada sannan kuma sai aka yi ƙasa don haka kaga ba wanda zai share kenan Allah ya taimake mu farko sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan bismillah ya fara da harafin nida'i ya ce ya ayyuban nabiyyu Allah wa la tudi حكيما Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu wannan yana ɗaya daga cikin girmamawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake karantar da mutanen duniya game da annabinsa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ba labari za zaka bada kan shi ba to yana da kyau in har gashi ka kira shi kada ka ce ya muhammadu ko ya ahmadu ko ya mustafa ko ya rasulallah ya nabi allah ya habib allah wannan karantaswa ce daga allah babu aya guda ɗaya tilo da za ka tarda inda allah ya ce mishi ya muhammadu babu sai dai in zai ba da labari ya ce muhammadun rasulullah muhammadu manzo ne na Allah kaga yana ba mutane labari amma in zai kira shi ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu ya ayyuhal muddathiru ya ayyuhal muzammilu duk inda zai kira shi ba za ka ji ya kira shi da sunansa karara ba saboda me saboda a bashi matsayinsa da Allah ya bashi Allah ma da matsayin yake kiran shi ya ayyuhan nabiyu kaga annabi ne ka kira shi da matsayin da Allah ya bashi mutum ko dan sanda espeto in ka zo ka ce kai kurtu kai zai shabu eh espeto <laughs> ne fa ko kuma dvo ka kira shi sajen sai ya kulle <laughs> to kaga ashe mutum aka kira shi da matsayin da yake da shi zai ji daɗi to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana kwantar mar da hankali idan mutanen duniya suka tsongome shi shi kuma sai ya kira shi da mukamin da ya bashi don ya gane kai yana fa da mukami a shi duk abinda ma mutane za su su je su yi ta yi har yana da matsayi irin wannan ai ya haikowa ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhal muddathiru ya ayyuhal muzammil Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi idan aka ce annabiyu mutumin da yake magana wacce take gaibiya sauƙaƙa daga Allah wanda ba wanda zai santa in ba Allah ba sai shi da Allah ya ba ita to ana kiransa annabi ar-rasulu wanda aka bashi maganar sai kuma aka tura shi aka ce ya isar da sakon wannan magana zuwa ga mutane to ya zama ar-rasul kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu zama annabi da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq daga wannan lokacin ya zama annabiyu daga lokacin da aka ce masa ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir kum fa anzir ka tashi maza ka je ka yi wa'azi yanzu kan ka isar wa mutane shi kenan ya zama ar-rasulu an gane ko to Allah ya kira shi da wannan suna annabiyu domin aka ce ya to harafi ne da ake kiran mutane uku da shi ko dai mutumin gashi kusa da kai zaka bashi labari ko kuma a'a mutumin din ga falalle ne kana so ka gargade shi ko kuma a'a ba kusan ba wai don kusancinsa ba ba don sa ba don muhimmancin tadi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam na farko dai ba gafalalle ba ne ana ba shi labari ne don kasancewansa gashi ga Allah sannan kuma taɗin abinda za a gaya masa muhimmin abu ne shi yasa Allah ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi ittaqilla ka ji tsoron Allah karamar magana ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya duka ba wanda ya kai shi takawa Allah ya ce masa ittaqilla ka ji tsoron Allah to ashe qur'ani ba zai rega wa kowa ba ba wanda ya fi ƙarfin ƙura'ani ya masa gargaɗi tunda ya ce wa ya ayyuhan nabi'u ittaqillaha ka ji tsoron Allah to wannan kalma da mu ake fa sai ka tuna muƙamin da kake da shi ya kai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam girman da kake da shi ya kai girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutuncin da kake da shi ya kai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce da shi ittaqillah ka ji tsoron Allah wa'azi yana shafar kowa ba rena ajawali bane don kana sarki wani malami ya maka wa'azi ba rena ajawali bane don kana ciyaman ko gwamna ko shugaban ƙasa wani malami ya ja aya ta shafe ka ya faɗi bayanai akan abin da ya shafe ka ka ce ya rena ma ajawali ai baka kai matsayin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce da shi ittaqillah ka ji tsoron Allah wannan kuma wajibi ne akan kowane musulmi kai kowane dan adam wajibi ne ya zama mai takawa sai in yaki don Allah shi ya halicce ka don ka bauta masa ya kamata kuma ka ji tsoron sa. menene ma tukunna takawa ba wai kawai mu ji tsoron Allah ce eh lalle Allah muna jin tsoronka ba shi ba ne A taƙawa an ta'amala bi ta'ati lahi ala nurin min allahi tarju sawaban lahi. shi ake kira taqawa an ta'amala Ka yi aiki bi ta'ati lahi ta hanyar yi wa Allah biyayya fi ma amaraka bihi cikin duk abin da ya umurce ka ka zamanto mai ɗa'a. sannan kuma kana yi masa ɗa'a. kana yi masa wannan biyayya ala nurin min Allah a bisa hasken da ka gano daga Allah ba wai akan ra'ayinka ne kake yi wa Allah da'a ba a'a da ilimi za ka yi sallah kamar yadda Allah ne ya ce a yi sallar karantarwa daga manzo sallallahu alaihi wasallam za ka yi azumi binurin min Allah da ilimi wanda ka samo daga Allah ba wai da ra'ayinka za ka yi azumi ba ba da ra'ayinka za ka yi hajji ba ba da ra'ayinka za ka yi kowane irin aiki na yi wa Allah ɗa'a ba a'a za ka yi ne kama ƙala kamar yadda Allah ya ce wa amara kamar yadda ya umurce ka to wannan ka zama taƙi mai taƙawa kenan mai yi wa Allah ɗa'a da ibada kuma ibada irin wanda Allah ya ce a yi masa ba ibada son zuciya ba kaga mai bauta wa Allah da son rai mai bautawa Allah da bidiyoyi bai shiga cikin masu takawa ba ba a kiransa taƙi sannan na biyu bayan kayi wa Allah ɗa'a ta hanyar ilimi ta hanyar saƙo da ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam an ta turuka ma'asiyatu an ta turuka ma'asiyatan lahi kuma ka daina saba wa Allah ala nurin min Allah a bisa haske shi ma daga Allah kar ka zo ka ce abu kaza ba kyau alhali kuma Allah bai hana ba kar ka zo ka haramta abin da Allah bai haramta ba ala nurin Allah duk abin da za ka yi samu haske a ce Allah ne ya ce abun ba kyau to anan sai ka bashi duk abin da Allah bai hana ba ba wanda ya isa duk duniyan na ya haramta shi Allah shi ne mai haramtawa Allah shi ne mai halattawa ka halatta abin da Allah ya halatta ka haramta abin da Allah ya haramta wannan shine ake kira ainihin wato takawa ka guji saba wa Allah da ilimi duk abin da ya hana ka bari makafata azabar lahi kana mai tsoron azabar Allah kaga a can aka ce ka yi wa Allah biyayya ala nurin min Allah wa tarju lahi ka bauta wa Allah da ilimi kana tsoron kana mai kwaɗayin samun rahamarsa nan kuma aka ce ka nisanci saba wa Allah nan ma da ilimi kana mai tsoron azabarsa idan da za ka bauta wa Allah ba don aljanna ba ka bauta wa Allah ba don aljanna ba ka daina sabon Allah ba don tsoron wuta ba to zai maka amfani a bauta wa Allah i masa biyayya don kwaɗayin rahamarsa ka nisanci saba masa don tsoron azabarsa to ka zama mai takawa Allah ya taimake mu a takaice shine tarifin takawa Allah ya ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah ya kai wannan annabi wala tudil kafirina kada ka yadda kada ka yadda kai wa kafirai da'a kada kafiri ya kawo maka wata shawara ka bita ka bar abinda muka saukar maka na wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam kai yanzu a tunaninka kana ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar wahayi ya bi son rai to dawa ake da ittaqillaha din da wala tudil kafirina wal munafiqina duk da jama'a mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin mu ne aka sani za mu iya zama mu zauna ba tare da takawa ba za mu iya ba arna haɗin kai za mu iya ba munafukai haɗin kai to duka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana haramun ne yin hakan ka zauna ba tare da takawa ba haramun ne ka yi wa ainihin arne ɗa'a haramun ne ka yi wa munafuki ɗa'a haramun ne wala il kafirina kada ka yadda ka yi wa kafirai ɗa'a wal munafiqina kada kuma ka yi wa munafukai ɗa'a. to dama kashi nawa ne jama'a jama'a kashi uku ne akwai kafirai akwai munafukai akwai muminai su ne musulmai muminai kenan to sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kada yayi wa kafirai da kada yayi wa munafukai da to muminai fa eh muminai fa muminai kam su masa to ai wayancan din ma ana so su yi masa da'an ki suka yi <laughs> aka ce wala tudil kafirina wal munafiqina ba a ce ba a yi maganar muminai ba saboda me saboda a nuna maka ɗa'a annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wanda zai wa da'a sai Allah shi wanda ake bi ne shi baya bi Allah kawai yake bi shi kuma za a yi masa da'a don ya karantar da kai yadda za ka bi Allah an fahimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam an umarci duk wani kafirin duniya ya bi shi yaƙi ne to shi kuma kar ya dawo ya bi shi an umarci duk wani munafukin duniya ya bi manzon Allah sai ya to kar manzon Allah kuma ya dawo ya bi shi ya karbi shawara a wajensa amma muminai saboda su sun yarda suna bi ko mm. sun yarda da wadi'ullahi wa wadi'ur rasula su suna bin Allah suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa su ba a yi ma magana su ba don su sun yadda cewa ba sa kwaɗayin manzon Allah ya bi su kullum su kawai su bi suke yi amma arne so yake ya jawo hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya bi ra'ayinsa munafiki ma so yake juyo hankalin manzon Allah ya dawo ra'ayinsa amma mumini bai taba tunanin zai juya hankalin manzon Allah ya bi shi ba shi kullum kwaɗayin ya bi manzon Allah yake shi yasa aka ce wala tudil kafirina wal munafiqina ba ai maganar mu'minai ba saboda su suna kan santa kafiri kullum so yake kai mu'minin ka dawo ka bi shi munafiki ma haka yake so ka dawo ka bi shi to sai Allah ya ce to kar a bi su duk matsayin su arne in yana da matsayi so yake sai ya juya ka ka bi munafiki in yana da matsayi so yake sai ya juya ka ka bi shi mumini komi matsayinsa shi yana bin kitabu wa sunna shi baya tunanin abi shi mm, abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi don haka wannan wuri a kula da shi da kyau wani aihuwar ka kawai zai yi sai ce ka bi shi ka bar ayar qur'ani ka bar sunnar manzo Allah ka dawo ka bi shi ba ni na haife ka ba in ba haka ba zan tsine ma albarka baka da albarka tunda har kana fada akan an bi littafin Allah baka da wata albarka tunda baka son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah da manzon Allah a haƙo an yarduhu in kanu mu'minina Allah da manzon Allah ne kawai suka fi cancantar a nemi su matuƙar mutane masu imani ne amma kafirai munafukai ba a yi musu biyayya ba a bin shawararsu saboda su shawararsu kullum so suke su share shari'a ta Allah da ta zo a Qur'ani abi tasu al'adan abi tasu abi nasu kafurcin munafiki kullum so yake a share sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi al'adarsa abi bid'arsa sai Allah ya ce wala tudil kafirina wal munafiqina kada kai wa kafirai da'a kada kai wa munafukai da'a inna allaha kana aliman hakima lalle allah aliman masani yake ya san aikin kowa hakim ko hakima kuma mai hikima ne ya san inda yake aji komi ya san inda yake aji komi don haka shawara in za ka yi ka da muminai kada ka yi shawara da munafuki kada ka yi shawara da kafiri amma muminai Allah ya ce da shi wa shawiruhum fil amri ko fa iza azamta fatawakkal ala Allah idan ka yanke hukunci kuma to ka dogara da Allah yanzu kam ka ci gaba da aiki amma kada ka shawarci kafiri kada ka shawarci munafiki in dai ɗabi'a ka yin shawara da kafirai to za su kafirtar da kai yin shawara da munafukai za su munafuntar da kai wa in tudi sara man fil ardi yudilluka an sabilillahi da yawa idan za ka yi musu ɗa'a ka ce za ka bi shawarwarinsu wallahi za su batar da kai daga hanyar addinin Allah ka dawo kai ma ka shiga cikin batattu yawanci munafuki idan kaƙi yanda ya ce kaƙi shawararsa sai ce wannan baya jin shawara bai jin shawara shi yasa ba ruwanmu da shi ya cika girman kai to ya za a yi abi shawararka a bar abin da Allah ya ci ya za a yi abi shawararka a bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ci daga zarar ya ba da shawara ɗaya biyu uku ta rusa tafiya in aka yadda sai ya janye sai ya ce ba sa jin shawara kana ganin su nan ba sa jin shawara shi yasa ni na fita daga harkar su to ya za a yi su ji shawararka tunda ba mai kyau ba ce ka kawo ko to don haka shawara ta muminai ake aiki da ita wa shawirhum fil amri muminai a yi shawara da su don su al'amarinsu duk suna neman inda hanya mai kyau take annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yardajjen manzo Shi yarda yardajjen bawan Allah da Allah ya yarda da shi shi idan ya yanke hukunci to ba sauran shawara kuma kafin ya yanke hukunci zai baiwa abokanan harkarsa a addini wato mutuncinsu sai ya yi shawara da su in ya yanke hukunci kuma shi kenan an gama don shi wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha Allah ya taimake mu to Allah haki abin nan shi Allah alimun shine masani wanda ya fi sanin abin da ya kamata a tsara wa bayansa kuma ya tsara musu hakiman kuma shine goni wanda in ya tsara ba a masa gyara Allah ka taimake mu da ganewa don haka menene to za ka bi tunda an hana ka bin shawarar kafirai an hana ka bin shawarar munafukai an ce kada ka yi musu ɗakar ka ba su haɗin kai me za ka bi bi ma yuha إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا الله يتي واتبي كبما يوها إليك أبند أكيمك وهينسا shine littafin Allah alƙur'ani shi muke ce masa kitabu littafin Allah shi za ka bi min rabbika wanda ya zo daga wajen ubangijinka inna allaha allah tabbas kana haka dama yake shi bima ta'maluna game da ayyukan ku, khabira masani ne na kwakwab wanda zai zo ya baku labari filla filla dawa kake shawara suwaye ne majibincan al'amarinka Allah duk yana gani da munafukai kake shawarwari da kafurai ko da muminai ‘yan uwanka, kana ainihin nuna ra'ayinka a gefen kafurci ko kana nuna ra'ayinka a gefen munafurci ko ko a'a kana nuna ra'ayinka a gefen imani ne zalla Allah khabiru zai zo ya ba da labari filla filla kaga a can yace alimun yace hakimun ne yace kuma khabirun ne kalmomi ne guda uku a lura da su alimun masani ne na ƙwaƙwaf duk motsin da ka yi Allah ya sani duk sautin da ka fudda Allah ya sani sannan hakimun shi ne ƙwararre ya riga ya tsara shari'a ka rena ta ka ga akwai wanda ya fi shi ƙwarewa ka bar nasa ka bi na wancan saboda kana ga ya fi Allah ƙwarewa ko kuma ka yadda Allah shi ne gwani sannan kuma kabirun masani ne mai ba da labari hatta zuci? tunaninka ma in kai ya sani lokacin da ake karanta maka ƙura'anin nan kana nan kana sake-sake kana cewa wannan fa duk dabaru ne kawai suke wannan fa duk wayo ne wayo ne duka wannan na gane shi wayo ne to Allah ya gane ka kai ma maganar da kake a zuci Allah ya sani ba abin da Allah bai sani ba khabirun ne shi an gane wannan to Allah ya datar da mu a gaba sai ya ce me wa tawakkal ala Allah hmm. wa kafa billahi wakila to yanzu an ce in bar suwa ne suwa ne in bar suwa ne in bar suwa ne to kuma a ina na jingina yanzu in masifa ta same ni suwaye ne za su samu ni hmm. suwaye za su taimake ni eh dole ne ai tun da garinmu duka haka ake ka manta manzon Allah din garinsa da yake kafurai ne aka ce kar ya bi su madina kuma da ya dawo shugabannin munafukai ne ake kar ya bi su to ya ta gayyara? makka baffanninsa kawunnansa ƴaƴan kawunnai ƴaƴan baffanni kakanni duk zuriya ce ga ta nan zuriyan shugabannin garin da yake kafurai ne Allah ce karka yi musu ɗa'a da ya dawo madina kuma su abdullahi ibn ubayyu su ne manya har suna ce ala yukuri jannal a azumin hal'azal wannan ya kawo mana fitina mu ne da buwaya mu ne da izza mu ne da shugabanci a gari ya zo gaba ɗaya mana katsalanda sai mun fitar da su eh kastalakawa kaskantattu ga sunan sai mun yi waje da su tukunna kaga duka wannan Allah ya ce masa to kada ka bi wa'yancan kafiran duk da cewa su ne shugabanni a makka su ne kawunanka baffanninka dukkansu da 'ya'yan baffanni aka ce wala tudil kafirina nan kuma gashi su ne manyan gari karka ce za ka nemi haɗin kai da su don sun baka matsuguni nan ma ba ruwanka da su munafukai ne wala tudil kafirina na makka wal munafiqina na madina to ya rasulullahi idan ka ki kafuran makka danginka wa'anda suka baka mafata mafaka kuma su ma kai musu tawaye to ina ka dogara wa tawakkal ala Allah ka dogara da Allah ka dogara da Allah wa kafa billahi wakila ai ya isa a ce Allah ne shine abun dogaro ko bai isa ba amma da ya dogara da shi me aka yi da makkar da madinar ta dawo ƙarƙashinsa wa'inda da ake so sai an bi su a yi abu suka dawo yanzu so suke su bi shi su ma don su samu a yi da su to aikin Allah haka yake in ka ce girma za ka hango ka ƙi addini za ka zo ka rasa biyu ba girman baka da addini ka mutu arne kafiri ɗan wuta an gane wannan don haka in za ka bi Allah bi shi in za ka kafurce kuma ka je kowanne yana da masauki Munafuki yana da masaukinsa can cikin kafirai kafiri dama ɗan wuta ne mumini kuma yana da masaukinsa a cikin gidan aljanna shi ne baƙon Allah wanda Allah yake karrama su nuzulan min ghafurir rahim Allah ya taimake mu Allah subhanahu wata'ala yace wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila sai Allah subhanahu ta'ala ya karkato da siyaki na magana akan mutanen da suke gani to ai dole zaman duniya sai da dan wayo-wayo in ka zo cikin mutane ya kamata ka nuna kamar kuna tare yauwa don in baka nuna haka ba to za ka shiga matsala in ka zo wa'ajen wa'annan ma ka nuna kuna tare don ba haka ba za ka shiga matsala ai abun siyasa ne to zuciya biyu gare ka guda ce to babu yadda za a yi ran da ka zama munafuki munafuki sunanka baka cikin muminai daga ka ba muminai munafukai haɗin kai to a wannan lokacin kai munafuki ne ba ka fita daga tsari na masu imani in ka shiga cikin kafurai ka ba su haɗin kai kuma a lokacin kai kafiri ne baka cikin musulmai don haka baka da zuciya biyu da za ka ce wannan ta yi kafurci wannan ta yi musulunci zuciyar kaɗai ce tilo don haka in imani imani ita ce mai karɓarsa in kaburci kaburci ita ce kwal mai karɓarsa ba yadda za a kuma ta haɗa biyu in ta haɗa biyu to ta rushe ɗaya ranar da da tana da imani sai ta karɓi kafurci to ta rusa wancan na farko in kuma tana kafurci ta karɓi imani to ta rusa wannan na farkon guda ɗaya tilo kake da ita zuciya shi yasa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'ala ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi hmm. wa ma ja'ala azwajukum Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jaufi. Allah bai taɓa sanya zukata biyu a cikin cikin ɗan adam shi kadai ba Allah bai taɓa sawa mutum zuciya biyu ba don haka zuciyar kaɗai ce ya rasulallah wankakka haka kai ma mumini zuciyar kaɗai ce don haka ka tsarkake ta ka rike musulunci da ita ka tabbata mumini da ita in ka yadda ka cusa mata wani abu to fa za ta gurɓace don ba wani muhallin aje kafurci da muhallin aje imani daban-daban ka ce a nan yanzu za mu ɗanɗana to kan zuciyar imani ka ɗora in kuma ka ce a nan za mu ɗanɗana musulunci tunda cikin musulmai muke to ka gurɓata ka zama mushiriki can kana bautar wani Allah nan ka ce za ka bauta wani Allah Allah bai so Zuciyar ɗaya ce bi ta santa ta tinkari Allah kawai an fahimci wannan Allah bai sanya wa mutum zuciya biyu a cikin ƙirji ɗaya ba zuciya ɗaya ita aka baka zuciya ɗaya ita aka bani kowa zuciya ɗaya aka bashi don haka ya kula da ita daga zarar ta karkata to ita kenan karka ji a ranka wai don ta yi kaburci ta yi kaba'ira ka yi tsammanin ɗaya mai kyan tana nan ita ɗin ce ta ɓaci in kuma ta yi kyau karka yi tsammani akwai wata mummuna ita ɗin ce ta gyaru don ba ka da biyu ƙwaya ɗaya gare ka wa ma ja'ala azwajukum ta za hunna runa min hunna ummahatukum don haka Allah bai sanya matanku da kuke musu zihari su zama iyayenku ba saboda da lokacin jahiliya idan mutum ya so haka kawai sai ya ce wa matarsa anti alayya ka zahari ummi yanda nake ganin bayanki kaman bayan mahaifiyata kaga yadda ba zai hau gadon bayan mahaifiyarsa a matsayin matar aure ba to haka wai ba zai hau jikinta ba a matsayin matar aure ya haramta wa kansa ita ya maida ta tamkar mahaifiya to Allah ya ce wannan ba zai yiwu ba zuciyar ka ɗaya ne ka san ba ita ta haife ka ba kannan ka ce wai tana daidai da wanda ta haife ka ina zai yiwu ai wanda ta haife ka ita ce uwarka wannan ba uwarka ba ce taɓar gaza ce ka yi na rashin hankali da rashin ilimi don haka babu yanda za a yi ta zama uwarka ma hunna ummahatukum su ba uwayenku bane don haka sai aka aje hukunci idan mutum ya gaya wa matarsa haka menene abun yi ko dai ya yi azumin wata biyu jere ko ya ciyar da miskinai sittin akwai wayewa gun yan bokon zamani e yana jin soyayya sai ya ce mata momi ta eh. ce masa dadi ko? Eh. eh ai ya rika kiranta kamar uwarsa wai ita kuma ta rika ce masa dadi wannan jahiliya ce bai da kyau kuma lokacin da ka kira ta da wannan sunan haramun ne ka sake saduwa da ita sai ka yi kafarar azumin 60 a jere ko ka ciyar da miskini 60 to shi ne shine ai jahiliya yawa matarka matarka ce uwarka kuma uwarka ce babu yadda za ka kira matarka uwa ita kuma ba za ta kira ka baba ba sai dai ita da yake mace ce don ta kwana tana cewa in ka yarda kai kaza da ni kamar kai da uwarka aikin banza ne Yawwa. ita ba a ɗauki nata a hukuncin komi ba saboda ita tana da naƙisassan kankali don tana iya yin komi shi ya sa ma saki ba a ba su a hannunsu ba don da za a yi ɗari a rana ɗaya a gada ma in rai ya ɓaci amma kai rai ya ɓaci rai ya ɓaci wani lokaci sai ka yunƙuro sai tunani na arrijalu ƙawamu na sai ya zo ma sai ka fasa idan da su ne ke saki da an sha saki <laughs> da an sha saki sai ta saki ta yi kuka ta dawo ta ce a koma ce to aikin yi da yawa eh to ai mazan ma akwai masu zuciyar mata akwai wai saki ɗaya zai yi fa ya isa in kai saki ɗaya ya isa fa ku rabu har abada amma sai ya ce wai uku don kar a bashi hakuri mm. kuma ya dawo yana neman ba da hakurin da kansa kuma a ce ba hanya har ya rika neman malamai yana in ya zo gun malami in ya ga kamar yana da dan kuɗi sai ya bashi sai ya dan ciro dubu biyar sai ya bashi sadaka a yi hira a yi hira sai zai tafi ya ce malam ni fa yawa dama kuma ya sai hukunci ne ba zai fara da tambayar ba iya bashi dubu biyar kuma dama bai da naira biyar an bashi dubu biyar aka dan yi hira aka yi hira can zai tafi malam don Allah ni yawa ina da wani fatawa ni ne na yi kaza na yi kaza da matata amma ba da niyya ba ai ba komi ko ai za a iya komawa ko to dubu biyar yanzu yanzu zai ce a'a ba komi <laughs> sai eh, ai ba komi ko za a iya komawa don ba da niyya ne ba da kaza da kaza da kaza ne ai ya ce a ah, wannan ba damuwa yo ai akwai ma kafarar ai ko da ma haka ne akwai yanda ake kaza kaza sai ya gyara masa hukunci kawai sai ce to ya samu malami Allah ya sauke to su waɗannan da kuke cewa kuna musu zihari eh, wato to zahiruna hunna kuke musu zihari min hunna daga cikin matanku ummahatikum cewa wai sun zama iyayenku sai ka dubi matarka ka kwatanta ta da mahaifiya ko ka dubi matarka ka kwatanta ta da ma'arrama wannan duka abu ne wanda yake na jahiliya idan har mutum haka ta faru da shi kuma ba dama ya sake kwanciya da ita sai ya yi kafara wa ma ja'ala adiya akum abna'akum kuma iddi'a'in da kuka rika yi da lokacin jahiliya daga yau an soke shi ba zai zama ‘ya'ya ba da a lokacin jahiliya in ka samu yaro mai ladabi ya burge ka sai ka ce yau ka zama ɗana sai ka shaidar wa unguwa wani ɗana ne ni babansa ne don haka in na mutu yana cikin wa'anda za su gaje ni in ya mutu zan gaje shi shi kenan kawai sai jama'a ta ɗauka abdullahi ɗan musa abdullahi ɗan musa sai a yi ta kiranka da haka wannan ya faru da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da Zaidu ibn harisa zaidu ibn haris ya shigo makka ta hanyar ribatarsa da waɗansu suka yi suka kamo shi gida can aka yi ta nemansa aka rasa sai aka yi katari aka zo aka saida shi a makka da haka har ya fada hannun khadija khadija ta kyautar da shi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutanensa suna ta nema suka ji labari an fagan shi a makka suna son hari abin nan zaidu suka zo suka same shi aka ce ai ga inda yake kuje amma wannan mutumin da yake hannunsa ba ma tunanin yana da taurin kai in kun yi sa'a zai sallama muku ɗanku ko dai ku fanshe shi ko ma kyauta suka ji daɗi suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka sallama ya fito aka gaisa yace musu suka yace musu daga ina gashi gashi inda muka fito dalili mun biyo sawun dan mu ne wane kaza aka ce mana yana na a karkashin ka yake shine muke so do Allah ka gaya mana duk tsadar yanda za mu biya mu fanshe shi mu tafi da shi gida ya koma cikin dangi sai ce shine kawai yace shine damuwar ku yace eh. ce to bari a kira shi aka kira zaidu ya ce ka san wa'annan ya ce e eh, wannan babana ne wannan babbana ne wannan yayana wannan kaza wannan kaza ce kwarai na son su ya ce to alhamdulillah abinda ya kawo su suna so ku tafi gida suka ce ko nawa ne in sa musu kuɗi su fanshe ka ku koma to amma ni kuma ba haka zan yi ba ka gani nan ya ce eh, kaga wayannan babanka ne da wanenka da wanenka da wanenka eh duk wanda kake so ka bi in ka bi su shikenan ko Allah ku tafi in kuma ka zaɓe ni to sai dai su yi haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma zaid ibn harisa sai rungume manzo Allah ce na zaɓe ka Allahu akbar su yi haƙuri su koma gida da yake Allah ya masa rabo hmm. gashi na ana ta sa a cikin Qur'ani shi kuma saboda ya ji daɗi sai ya kama shi bai zame ba sai da ya je ka'aba ya ɗaga hannunsa tsakiyar shugabannin ƙurecawa da talakawansu ya ce wannan waye aka ce zaidu ne ɗan hari ya ce to daga yau zaidu ɗan muhammad ne daga yau zaidu ya zama ɗan muhammadu a risu huwa ya risu ne zan gaje shi zai gaje ni ku shaida zaidu ya zama ɗana daga yau in na mutu zai gaje ni in ya mutu zan gaje shi irin sakayyar yadda shi ma yau zai duke na wa'annan bayin Allah kuma suka ce wallahi mu kuma mun kwantar da hankalinmu mu tunda dai har a gurin ka yake irin wannan alheri daga mana mun san inda baya jin daɗi ba zai zabe ka ba mu kuma tun da har mun san yana wajen karimin mutum hankalinmu ya kwanta dama ba mu san halin da yake ciki ne su ma suka koma gida to daga nan sai aka koma aka daina ce masa zaid ibn harith ana ce da shi zaid ibn muhammad zaid ibn muhammad inda zaka gane annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha da shari'a ta zo sai aka rusa wannan abu idan har za a rusa wa annabi al'adarsa ta waye ba za a rusa ba ta kowa mamala eh ta kowa shi yayi abunsa aka ce ba kyau ba a so daga rannan kuma ya bari kai kuma ka ce ta iyaye da kakanni lalle za a dade ana ciki eh? wannan fa ba wahayi lokacin yayi da wahayi ya zo ya ce ba kyau sai ya bari da wani ne sai ya ce a ah, tun da na ni kaina har na yi ai abin kunya ne in zo in ce kuma ba kyau ka san haka yake damu wa'yansu malamai hmm. kana karatu Allah bai fahimtar da kai kaje kan wani hadisin ba baka fahimci fassarar wani wata ayar ba kana jan mutane akan wata bid'a ranar da ka ji wani ya faɗa maimakon ka ce sam'an wada'atan sai ka ce a'a kar ku bi sabon abu girman kai sai ya ɗebe ka wai kai ka ja mutane akan abin da ka ɗora su a kai ko da kai ɗin a da ka gane ba yanzu tun da ka gane ma wai ba za ka bi ba sai ka tirsasa su dai kan wannan abun na da saboda mai saboda girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam fa yayi tabanni amma da shari'a ta zo aka ce waɗannan ƴaƴa da kuke kiran ƴaƴan wane a matsayin ƴaƴan wane to Allah subhanahu wata'ala bai yarda ba don me don ba ƴaƴansu bane yace a wa ma ja'ala adiyakum adiyakum wannan da kuke kiranye kiranyen ƴaƴan wane ku ce dan wane Allah bai sanya shi abu na ƴaƴan ƴaƴanku ba zalika qaulukum wannan magana ku ce kawai bi afwahikum da bakunanku ku kuka faɗa da bakinku ba shari'a ba ce daga Allah abinda mutum ya faɗi da baki kuma ba shari'a ba ne ba zai taɓa zama shari'a ba duk girmansa wallahu ya ƙulul haƙ Allah shi ne ke faɗin abu ya zama gaske wa huwa ya haɗi sabil kuma Allah shi ne mai shiryar da mutane a kan tafarki daidai don haka daga yau kowa a kira shi da baban shi kowace a kira ta da babanta kar a ce wa matar malam Musa a ce mata rabi'atu Musa ni ne mijinta eh sai dai in za a ce rabi'atu zauji musa rabi'atu matar musa to wannan ya zauna amma a ce rabi'atu yar musa kuma bayan matar ka ce kuma a ce yarka a rabi'atu yarwa ne sai a faɗi babanta ba a taɓa cewa aishatu bintu muhammad ba aishatu abubakar hafsatu bintu umar haka tsarin yake kowanne a kira shi da babansa aure bai taba rushe ubantaka ba don kawai na aure ki shi na yanzu babanki ba babanki ba ne wannan turanci ne turanci shi ke cire mutum daga ubantaka ya dawo da shi wai miji shi ne uba shi ne komi to don haka kai matsayinka namiji ne ba za a ce wance ɗaya yarka ba kuma kai kuma ba za ka kira ta uwa ba a'a matarka ce duk yanda take kyautata maka ba uwarka ka matarka ce duk yanda kake kyautata mata kuma kai ba babanta ba ne, mijinta ne kowa a kira shi da sunan mahaifinsa don haka Allah subhanahu wata'ala ya ba da umurni kuma shi shine ƙulul haqqa yake faɗin gaskiya wa huwa hadis sabil shi ke shiryar da mutane akan tafarki madaidaici don haka ƙarara sai ya ce udu'uhum udu'uhum li'aba'ihim huwa qasadu inda Allah <coughs> wa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum mm. wa laysa قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Allah ya taimake mu gaskiya sai Allah Allah ya ce ud'uhum li'abuduhum li'abaihim ku kira su da ubanninsu. daga yau Zaid ibn Harisa ba maganar Zaid ibn Muhammad kaga hukunci ya biyo daga sama ya gangaro kamar yadda a farkon ayar ya ayi annabi ittaqilla kaga ashe ittaqilla kaji tsoron Allah duk abinda qur'anin nan ya hana ka fara bari ittabi ma yuha ilayka ka bi abinda aka yi ma wahayin sa min rabbika daga wajen ubangijinka annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda Allah ya saukar masa yayi ku dubi wannan bawan Allah fa Zaidu bin Harisa wanda da ake kiransa Zaidu bin Muhammad take kira jama'a kuma ce kai daga yau Zaidu bin Muhammad ar-Rusa Allah ya hana ya ce ud'uhum li abaihi Allah ya ce a kira su kowa da sunan babansa don haka daga yau Zaidu bin Harisa to idan mutum ba a gane babansa ba fa Allah ya ce ud'uhum li abaihim huwa asadu indallahi wannan shine mafi adalci a wajen Allah kowa a dangana shi da mahaifinsa kamar yadda zuciya ɗaya Allah ya yi maka bai sanya wa mutum zukata biyu ba kamar yadda aya can ta faɗa to haka kuma babu yadda za a yi zuciyarka ta yadda wannan ɗanka ne na tsatso wannan kuma ɗan tabanni a ce kuma duk kana jinsu a jikinka kamar 'ya'yan aihuwa zai yiwu hmm. zuciyar ɗaya ce ta san wannan ba kai ka haife shi ba don haka bai kamata ka ha'ince ta ba kawai ba ɗanka ba ne ɗanka shine ɗanka wanda baka haifa ba ɗan wani ne illa iyaka in akwai zumunci da soyayya da kyautatawa da ya make maka wannan kuma he ka bashi soyayya da zumunci da kyautatawa kai ma an gane wannan amma batun ka kira shi ɗanka sai dai in irin kira na al'ada yaro ne ƙarami kana so kamar nasiha ya ɗana zo mana hmm. a wannan ba shi ake nufi ba ai kanka ka san ba wai ka kira shi ɗana da nufin wanda ka haifa ba ko kuma ya ganka dattijo ya ka kai sa'an baban sai ce baba kawo mana in karbe ka ai shi ma ba wai yayi da nufin kai ne ka haife shi ba hmm. girmamawa ne wannan duka ba matsala a ciki don haka huwa aqsadu indallahi wannan shine mafi adalci a wajen Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum in ba ku san su ba saboda waɗansu sukan samu tagayyara da ainihin matsala lokacin da ake yawan ribata har shi kansa bai san babansa ba to in ba ku san iyayensu ba to shi kenan fa ikhwanukum fid din fa in lam ta'lamu aba'ahum in ba ku san iyayensu ba fa ikhwanukum fid wa mawaliku. sun zama yan uwanku a addini sun zama maulolinku annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ayat soke tabannin ta sauka yakan ce marhaban bi aki fil islam wa mawaliya yakan ce wa zaidu haka maraba da ɗan uwa a musulunci maraba da maulana maula shine bawan da duk ka'yan tashi kai maulansa ne shi maulanka ne haka kuma duk mutumin da kuke taimakawa juna a addinance ko a zumunci ya zama maulanka ka zama maulan shi an gane ko nasirul laka wa anta nasirul lahu mai taimaka maka ne kai ma mai taimaka miki shine ake nufi da maula an gane ko shi yasa Allah subhanahu wata'ala shine maulal mu'minina mai taimakawa mu'minai shi yasa Allahu waliyul mu'minina an fahimci wannan ko to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kira zaidu da haka bayan da aka hana shi da yana cewa dana sai dawo ya ce wa illam ta'lamu aba'ahum fa ikwanukum fi dini wa mawalikum sai kan ce marhaban bi akuna fil islam wa mawalina maraba da dan uwanmu a musulunci majibincin al'amarinmu wanda muke ji'intar al'amarinsa zaid ibn haritha kenan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mai misaltuwa ne da alqur'ani shi yasa aka tambayi aisha me halayen manzon Allah ce khulqul qur'an ɗabi'unsa halayensa ƙur'ani shi yana taka inda ƙur'ani ya ce ya taka yana bin inda ƙur'ani ya ce ya bi yana kaucewa inda ƙur'ani ya ce ya kauce baya ratse an gane ko kuma haka ake son duk mai bin sa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya zame muku abun koyi mai kyau shi annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam ga duk mutumin da yake sha'awar samun rahama ranar gobe kiyama Allah ya taimake mu fa ikhwanukum fid dini sun zama yan uwanku a addini wa mawalikum sannan kuma sun zamanto majibintanku kuma kun zamanto majibintansu Allah ya taimake mu a laysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi amma babu laifi ga abinda kuka kuskure Wataƙila wani an yi kuskuren nasaba ba a sani ba ana ce masa umar ibn abdullahi ashe ba sunan babansa abdullahi ba kuskure aka yi wannan ba komi ko kuma a haka kawai sai ka ga yaro ya kace ɗana wannan ba komi ko ya ganka ya ce babana wannan ba komi Allah subhanahu wataala bai kama mutane da irin wa'annan abubuwa da aka yi na kuskure da kuma wanda aka yi ba da nufin cewa ɗa ba kuskurewa kai kace masa ɗan abdullahi alhali kuma ba abdullahi ne babansa ba ko kuma ka kira shi ɗana ba da nufin ka maida shi ɗan aihuwa ba ɗa dai wanda kana ganin ka girme shi ka kai matsayin aifar kamarsa saboda sa ne yasa har ka kira shi ɗana to wannan ba komi shi ma saboda girmama ka yace babana wannan ba komi amma a faɗa da nufin tabanni annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya tsine wa mutumin da yake rushe nasabarsa ya danganta kansa ga wayansu akwai wanda idan babansa wani iri ne sai ya ki cewa shi ne babansa in ya je wani wuri hmm. sai rika cewa shi dan wani ne sai ya faɗi wani mutum mai daraja eh. to Allah ya tsine wa mai yin haka nan duk yanda babanka yake kace shi ne babanka kwarai da gaske duk yanda yake kace shi ne don da a ce babu shi gara akwai shi gara a ce ina mahaukacin nan mai kwana a juji ya ce eh, wallahi shi ne baban wane ba. ya fi a ce fi ba bai da uba ba gara haka ba da a ce ba uba to don haka ba ba daraja ne ko yaya yake kawai karka dubi talaucinsa karka dubi masakinancinsa babanka ne shi ne babanka ka yarda da shi ne babanka kawai in kuma ka yarda ka danganta kanka da wani to ka zama la'ananne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayansu sai kaga sun bar ainihin iyayensu sai suna danganta kansu da baffanni wani kuma su danganta kansu da yayanni saboda wayannan din sun samu matsayi sai a rika kiransu da 'ya'yan wane 'ya'yan wane wancan baban nasu tun da talaka ne sai a warbar da shi to wannan ba kyau mutum ya yi wasa zai shiga tsinuwa Allah ya sawaje don haka kowa a kira shi da sunan babansa laisa alaikum junahun fima aqta'tum bihi ba ku da laifi a wajen kuskure kam walakin ma ta'ammadat qulubukum sai dai Allah yana kama ku da abinda zukatanku suka kulla da gangan da gangan ka kira matarka moni ta kira ka dadi wannan an yi da gangan ne ba maganar kuma yau aini ba haka nake nufi ba to me kake nufi ne turanci ne ban sani ba a'a yau ai da baka san shi ba ba za ka yi shi ba na ji ana faɗi za ka je ka gaya musu haka a can Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kana Allah lallai Allah haka yake ghafuran mai yawan gafara ne rahiman mai jin kai ne kaga dadin qur'ani ke Wataƙila da duk wayannan abubuwa ana yi to yanzu mu da muka kai yanzu Allah ya tsine mana kenan yanzu da ni ma ina faɗi yanzu da yace a'a Allah ghafuran ne mai gafara ne ka tuba ya gafarta maka daga yau in kace ka bari ya gafarta maka shi ba mai matsala bane Allah bai da matsala sam rahiman ko mai jin kai ne ya ji kanka daga yau in ka bari ya ji kanka shi kana kwankwasa kofa ka kace na dawo daga rakiyar wayancan na dawo gunka ya Allah sai ce to shigo bai cewa ah, tun da da kagi ba zan bude ma ba Allah ba ya yi Allah ke gafuru ne lokaci yayi to daidai Allah ya ba mu dade kuskure Allah ya afi mana na'am akwai abin da akwai akwai tambaya abin da ya shafi hmm. da suke inkiya da mu hmm. mazajen ba sa yin inkiya da ubanninsu ya kamata su yi inkiya da ubanninsu sai dai idan tana nufin wance matar wane to shi kenan da yake a wannan sunan shi bature idan ya ce maka a misali aka ce abubakar sa'idu kowa in ya tar da sunan zai ce abubakar ɗan sa'idu ake nufi a turance ko to amma idan kai kana nufin aishatu abubakar me kake nufi ita ana nufin aishatu matar abubakar to shi kenan in shi ne manufarka ba komi amma idan wannan manufa ta turanci aka bi in an ce aisha to abubakar ana nufin aisha yar abubakar ko ba haka ba ne yauwa to idan har aisha mijinta ba abubakar ba ne abin nan mijinta abubakar ne kuma shi kenan sunan babanta da sunan mijinta ya zo ɗaya, shi kenan ita kam lafiya lau an gane ko mm. to amma idan sunan ki hafsatu babanki abdullahi mijinki umar eh. to sai ki ce hafsatu abdullahi hafsatu yar abdullahi kenan a musulunce kam kowa a hada shi da babansa an gane ko mm. daraja ba a fi annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ba a taba cewa hafsatu muhammadu ba sai dai za a ce matar muhammad sallallahu alaihi wasallam aishatu sai a ce yar abubakar ba a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai za a ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka idan kuma kina so ki danganta kanki da mijinki ne sai ki ce wance matar wani to kenan idan kina ga kamar ya kamata takardar a bada inkiya da shi don shi aka fi sani in wani abu ya faru za a nema shi ake tarda to sai a ce matar wani an gane to alhamdulillah har yanzu game da abin da ya shafi su kuma 'ya'ya mm. ya ta sai na sa mata sunan mamana mm. sai ba na kiranta da sunanta sai ina kiranta sunan mamana to ai shine al'adar in ce ummi al'adar da aka zo aka kore kenan an kore al'adu kuma muna ta dawo da su ya za a yi yarka kuma ta dawo uwarka sunan ai akwai rudewa ma ka dawo ka haifi abu kana ce da shi kuma uwata eh ai wannan aikin na masu hankali ne ina son sunan to in kana son sunan ka kira ta mana ita din in ka zo gon mamanka kuma ka ce mama tu wanda aka sawa sunan mamarka kuma shi shikenan ba dama ka kira sunan mamarka din ma ai ba sunanta bane na ai ita ma ara yi tardawa ta yi ita ma don haka sai ka zo gunta to ita ce uwarka amma duk wata hafsatun da ba ita ba hafsatu ce Allah ya saka da alheri ka gane don ita ma ai kafin a haife ta hafsatu tana nan tana nan to don haka sunan ba na ta bane ita ma ta dan dos kano ne don haka ita ce uwarka amma ba waccan ba duk mai suna Abdullahi kuma aiki ya same ka duk inda ka je baba duk Abdullahi baba Abdullahi kai nake ce masa amma haka yake a al'adunmu duk mai suna abdullahi inda babanka abdullahi ka je ka ce masa Baba na, baba baba ko? ganin ce mai sunan baba ko? to wai menene matsalarka in ka kira shi abdullahi din shi Allah ya saka da eh yana daidai da mutumin da zai ce yarsa ce ta fari ba zai kira sunanta ba ɗansa ne na fari ba zai kira sunan shi ba wannan duk ba al'adu ba ne Eh, duka al'ada ce ba wanda bai san kai ka aife ta ba hmm. kowa ya sani yarka ce kai babanta ne to menene ka kira ta mana dan da aka fi so ma dan farko dan kwadayi ina kwadayin samun dana samu sannan kuma wai shine wai za a ki ko rarrafe yake zai yi wuta wai tana kallon shi eh tana can zuciyar ta kone eh. eh, kuma wai ba za ta iya zuwa ta janye shi ba sai dai wani Allah ya zawage wannan jahiliyar ma ta yi muni mummunar jahiliya ce don haka ɗanka ɗanka ne yarka yarka ce babu yanda za a yi ka haifi ɗa kuma ya dawo babanka ka haifi yar ta dawo uwarka wannan al'ada ce shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in yana al'ada in aka hana shi bari yake kuma an ce kai koyi da shi wani wallahi yanzu ba zai bari ba yace kai wannan mutane su sun cika rena manya wallahi kaji wai in rika kiran sunan babana eh to ai Allah shi yace ce ba wai shi malamin ne mai wa'azi ba ba kuma wancan dalibin mai wa'azi ba a'a Allah ne ya faɗa ud'uhum li'aba'i huwa aqsadu indallahi ku kira kowa da babansa shi yafi adalci a gun Allah kowa a danganta shi da mahaifinsa wanda bai haife ka ba ba dama ka ce shi ya haife ka an fahimci wannan ko in kuma ka ce a aini ba haka nake nufi ba to al'adar an hana ai al'ada ba a yadda ka tsaya al'ada ba sai in ta dace da sunna har yanzu akwai ƙarin bayani game da abin da ya shafi ni ƙanin baban shi ne hmm. sannan kuma hmm. musamman kamar baban shi ya rasu tun yana ƙarami bai ma san baban shi ba hmm. da ya tashi kawai sai yana inkiya da suna na ni idan mutum babbansa ya rike shi eh. sai do ai shi babba uba ne amma ba a kiransa kuma abdullahi dan umaru don umaru babbansa ne a abdullahi dan usmanu asalin baban kan da ya rasu tun kana ciki kamar yadda muhammadu ibn abdullahi ba a hmm. ce muhammadu ibn abdul ba ba ce Muhammad ibn Abu Talib ba don su suka rene shi suka rike shi ko to ba a kira shi da sunansu ba amma kuma Abu Talib yana ce da shi dana shi ma yana ce da shi baffana wannan haka yake amma kuma ba za ka ɗauki inkiyarka kuma ka danganta da sunan baffanka ba sunan babanka dai na asalin wane dan wane wannan baffanka ne ko shakka babu zai ce kuma kai ɗansa ne kuma haka yake amma kuma a dangantaka na ainihin aihuwa ba za a ce shi ya haife ka ba wancan ne ya haife ka to ai zuciya ɗaya ce babu yanda za a yi ta yadda wannan ya haife ka wannan ya haife ka zuciya ma ba za ta kamace ba Allah bai sa mutum zuciya biyu ba Allah ya saka da yawa alhamdulillah ina da masu kiran mata su kuma kanwata a da yar uwata dai yar uwata wannan yana da kyau yar uwa ta addini annabi ibrahim haka ya faɗa aka ce wannan wace ce ce yar uwa ta ce yana nufin a addini ka gane yar uwa ta a addini amma kanwata muharrama ce yayata muharrama ce ka gane sai dai yar uwa ta yau a addini to ma meye haka ai ba kamar matata ko ko masoyiyata ko abun ƙaunana abun tunanina abun na, abun sha'awata kalmomi masu daɗi ga sunan halattattu eh abun kwantar da raina abun tunanina duka wannan bai ishe ka ba sai ka zo ka ce mamata kanwata <laughs> eh. Allah ya saka da lokaci na'am abdul eh to an gutsure sunan don ba a san shi bawan waye ba ne an ce abdul kawai abdul kaga wannan wai ba a gane bawan waye ba ya kamata a iso da shi abdullahi ko abdul aziz eh, kama a ce abdu eh, eh, abdu kaga abdu kan matsala ne ai ko audu audin kuma wani ragumi ne haka irin garke kenan oho yake kira audu eh. wai fatan lahu a gana ukalin mashhadan wahijal mashikar da fil hadasati amradi har zuwa karshe dai inda yace ce audin eh wato fil kudubi kama da di wai kaman tsohon shi shine aud Aud <laughs> eh, Allah ya za haka abdullahi ko abdul shi ne ya fi eh, wannan nan duka fa al'adance ne da ake yi kafin shari'a ta ratso mu sosai Ma'ana har yanzu eh, ana yi Allah ya mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi bismillah اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وارحمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين